Yanzu sai mu zo ga hoto na takwas. Bishara na yaɗuwa Shawulu da na ba ku labari ɗazu, tare da sauran Yahudawa, sai suka fara tsananta ma masu bin Yesu almasihu da ke cikin Urshalima. Masu bi da yawa sun bar Urshalima domin su tafi waɗansu wurare daban-daban, ɗaya daga cikinsu sunan shi Filibus. sai ya tafi a wani gari da ake ce ma Samariya. Daga nan, yana ta wa'azin Yesu almasihu yana shaida ma mutane labarin Yesu almasihu, wato maganar Allah. Sai wata ran mala'ikan Ubangiji ya bayyana ga Filibus, ya ce mishi ya tafi a cikin jeji bisa wata hanya. Shi kuma ya yi biyayya, sai ga shi wani mutumin Habasha, babban mutum ne, yana zauke, ya fito daga Urshalima, yana zamne bisa karusa, yana ga karatun littafin annabawa, wato littafin annabi Ishaya. Wannan wuri da yake karatu yana magana akan Yesu almasihu ne. Amma shi mai karatun bai gane abin da yake nufi ba. sai Ruhu mai tsarki ya ce ma Filibus, ya zo kusan shi, domin ya ba shi fasara. Filibus ya tambaye shi ko ya gane abin da yake karatu. Sai wannan babban mutum ya ce ma Filibus ya zo ya hau kusa gare shi domin ya ba shi fasara. Filibus ya fara ba shi fasara a kan yadda Yesu almasihu ya kamata ya zo, ya kuma sha wahala domin masu zunubi. wannan babban mutunan ya gane ya karɓi Yesu almasihu ya zama mai cetonsa. Da shike akwai ruwa a bakin hanya sai aka yi mishi batizma, wannan mutumin Abasha ya koma gida cike da murna da farin ciki. Kamar Filibus, ya kamata mu ma mu zama masu biyayya ga Allah, wato mu tafi mu shaida musu labarin Ubangiji Yesu almasihu. tun ba mutane da ke tare da mu ba, domin su ma su gane su karɓi su almasihu ya zama mai cetonsu, wato su samu raina har abada.